Bismillahirrahmanirrahim. Sanadin labari na babi na ashirin da ɗaya. Da sauri ta sake kanta ƙasa, zuciyarta na harbawa, da sauri da sauri. Daga ƙafar ta tai daga wajen da take tsaye, ta zo ta gifta ta gefensa, har jikinta na gogar nasa don yadda ya cinye kusan fiye da rabin ƙofar. Jiyowa ya bi ta da kallo har ta shige ɗan kwarido ɗin da zai kai ta ɗakinta. Tana shiga ta yi saurin dire tire ɗin ta saka ki a ƙofar. Ta durƙusa a wajen tana sakin kuka. Kamar wanda aka dasa a wajen haka ya tsaya ƙyam tun da yake. Tun da yake a rayuwarsa bai taɓa ganin gashi irin wannan ba. Yana yawan imajinin mace da long hair amma not this long. Daga ganin shi zai yi daɗin taɓawa. san ba shi da cika bare yawa. Sai sayi da tsantsi da baƙi. yana tsaye yana shawarar abin da ya kamata ya yi duk da ya gaza gazgata zuciyar shi cewa ita ce wannan yarinyar da yake ganin ko motsi ta da yawa za ta iya ɓallewa duk da har yanzu tana nan asirantakarta amma kuma ta ɗan canza irin yadda yake so da muradin matar da yake so amma kuma ba wai son ita jiddan yake ba kawai dai tana da wasu daga cikin abubuwan da yake so a wajen mace Tana wayi da bata ko gaishe shi ba, bare ta buɗe baki ta yi masa magana. Sai ma wuce shi da ta yi kamar bata lura da shi ba. Ransa ne ya ji ya ɓaci. Ya bar ƙofar ya nufi hanyar da ta bi ya tarar da ɗaki ɗaya a wajen. Ya tabbatar nan ta shiga. Nokin ya a ƙofar, Jidda da ke durƙushe a wajen ta yi saurin kallon ƙofar. Tunaninta ta ce, ta yi saurin saka bayan hannunta ta goge fuskarta. sannan ta buɗe ƙofar tana soke kanta ƙasa kar anti ta gano wani abu baki iya gaisuwa ba ya ce bayan ya sake kare mata kallo da sauri ta ɗago ta kalle shi ta ga ya zura mata ido saurin ɗauke kanta tai bata ce masa uffan ba kina kallo na amma ko ki gaishe ni ko ba a koya miki gaisuwa ba ne nan ma dai shiru ta yi masa hakan ya sake kular da shi ya fisgo hannunta sai saurin janyewa ta baya da sauri ya samu damar shigowa ɗakin yana kallon ko'ina a cikin ɗakin idan sana ya sauka akan abincin da ke saman bedside drawer ya nufi wajen ya ɗauki tire ɗin ya samu waje daga gefen gadon ya zauna ya shiga cin abincin yana kurɓar lemun kwakwa yana satar kallonta tana tsaye a wajen da take bata motsa ba bata kuma ce masa cikan ka ba ya ci abincinsa ya ƙoshi yana ci yana more kallonta ba tare da ta sani ba haka shi ma ba tare da ya san abin da yake yi ba tunaninsa ne ya kawo masa ya tuna ma me yake yi a cikin ɗakinta baya son raini kwata-kwata sai gashi yana ƙoƙarin siya ma kansa raini da kuɗinsa ficewa ya bai sake ce mata komai ba tausayin rufo ƙofar yana fita ya ja ɗan siririn tsaki ya fice daga fat ɗin a zaune sa'an fawwas yana waya ya watsa masa wani kallo ya yi wucewarsa bedroom ɗinsa sauran katsa kiran fawwas ya tashi ya bi bayansa ya tarar da shi yana cire kayan jikinsa ina ka shiga ne tun ɗazu nake jiran ka gashi wayar ka ka bar ta a nan ina ruwanka da inda na je ya ce yana rataye rigarsa a jikin hanga ya rage saura singlet kawai da dogon wandon Na zata wallahi ba za ka dawo yau ba, ina ta tunani ga shi mama tana ta jiran ka. A gabansa ya tsaya bayan ya dawo Tolu sabo daga cikin closet ɗinsa, ya rataya a kafaɗarsa. Yanzu a ce har da kai za a yi min irin wannan auren a rasa wanda zai faɗa min. I'm very sorry, amma kai ma ka san babu wanda yake going against maganar baba. Kuma kai ba kowa ma kake kulawa ba, ko da a family ɗin su mama ne. da na san definitely wani sai ya faɗa maka mu kuwa ba za mu ƙetare maganar baba ba har mama da ta so nuna ba ta so sai da suka samu matsala akan haka akan auren yes akan auren wallahi this is serious shi yasa nake so ka tsaya mu yi magana duk da na ga ka ya ɓaci sosai amma na san ba zai yi lastin ba kawai dai ka saurare ni there is no need Baba ya faɗa min komai so ka bar shi kawai. Sai ya ji ya yi shigewarsa toilet. Don ji yake yi kamar ya shekara bai wanka ba. Yana wankan yana tunanin fuskarta, wadda ta tsaya masa a ko'ina. Mamakin kansa yake yi har ya gama wankan ya ɗauro alwala ya fito. Ya shirya cikin kayan baccinsa ya feshe jikinsa da turare. Ya fito falon ya ɗauki wayarsa ya sake komawa cikin. ya rufe ƙofar ya rage hasken ɗakin zuwa mai duhu ya relaxin a kan couch ya kunna datar wayarsa yana so ya duba Ishaq ya ɗan ɗau lokaci a kan wayar yana kallon message ɗin Yasmin na profin a saman wayar ya share bai duba ba ya saka wayar a plymouth ya kwanta bayan ya ƙaro ƙarfin AC ɗin ɗakin saboda yadda yake ji da jin zafin gaske Gashi ya saba sosai da yanayin sanyin ƙasar da ya baro. A tunaninsa yadda ya ɗauko gajiya yana rufe idonsa bacci zai ɗauke shi. Amma sai ya samu kansa da kasa baccin kwata-kwata. Ya idon idonsa ya buɗe amma stil baccin ya ƙi zuwa ƙememe. Miƙewa ya kunna hasken ɗakin ya fito da sistem ɗinsa. Domin ya samu ya mantar da ƙwaƙwalwarsa tunanin da take ta ƙoƙarin turo masa. Ya daɗe nan ma amma babu wani progress. Tunaninta ne yake neman damunsa, don ko ɗan rintsa ido ya yi sai ya hango ta, a tsaye a kicin ɗin nan tana jin ajiyar zuciya, duk da bai san dalilin kukan nata ba amma ya taɓa shi sosai, wanda har yake jin da ya sani ya tambaye ta dalilin kukan nata, duk da baya jin akwai wani abu da zai iya mata bayan tambayar. Tunawa da bai yi shafa'i da wuturi ba ya sa shi kashe sistem ɗin da saka ran ƙila don bai yi ba ne ya sa ya kasa bacci Amma yanzu tun da ya tuna yana idarwa ya san zai kwashe shi baccin Da wannan tunanin ya yi sallar ya sake kwantawa. Amma dai still ba wani bayani. Tsaki ya ja ya zura silifas ɗinsa ya fito. Ya wuce Fawaz a falon yana wani aikin cike-cike a sistem. Ya bi shi da ido har ya fice. Harabar gidan tana nan kamar rana saboda hasken da ya mamaye ilahirin gidan. Bai san dalilin da ya fito da shi ba, bai kuma san wajen wa zai je ba. Ya samu kansa kawai da hakan ya dinga zagaye kwamfan ɗin kamar mai gadi. Idanuwansa na kan fat ɗin zuciyarsa na fusgarsa akan kan ya je. Ya shiga, amma ya daure, sai da ya gaji da zagayen sannan ya koma ciki ya sake dunƙulewa a cikin bulanket. Ya samu da ƙyar baccin ya ɗauke shi, bayan ya cika kansa da tunanin ranar da duk wani abu da ya wakana a ranar. A makare ya tashi, don saura ƙiris ya rasa sallah a masallaci. Wanka ya a gurguje ya nufi fat ɗin Maman, ya tarar da abincinsa a can ya ɗan yi breakfast ɗin sama-sama. Sannan suka zauna da maman ta ɗan bugo cikinsa don ta ji yadda ake ciki. Akwai wata magana da kuka yi da bayan dawowarku ne? Magana ya ce kamar mai nazari. Eh, kamar maganar aure haka ko wani abu. Oh i, e, Baba ya yi min magana. Ya ce maka me? Yaushe ma kuka haɗu da shi? Jiya very late ya yi min maganar. Ina fatan baka amince masa ba, don na san babu abin da za ka yi da wannan yarinyar mai kama da sadakar yalla. Ka fi ƙarfinta nesa ba kusa ba, saboda haka ba na so. Ban amince zamanku a ƙarƙashin inuwa ɗaya ba. Mama, ƙwarai da gaske ba na son auren. na kawai aka fi idan an haɗa ni da mahaifinku. Don haka tun da kai na isa da kai, ina so ka sakar musu 'ya. don ba na ƙaunarta ko misƙala zarratun wallahi. Idan ya so ko ma wace sai ka samu ku yi aurenku. Tun da ba kya son ta sai ki hana ta numfashi Aisha. Miƙewa ta yi Tarik ɗin ma ya miƙe da sauri suka kalli ƙofar da baban ya shigo. Ƙofar baya da ya saba shigowa fat ɗin da safe mama ta ji fitarsa. Don da wuri ya fice daga gidan bata kuma zata ya dawo ba. Kunya ce ta lulluɓe ta, ta rasa inda za ta saka kanta don ba haka ta so a yi ba. Ya aka yi ma ba ta ji buɗe ƙofar ba sai shigowarsa kawai? Na ce tun da ba kya son ta sai ki kashe mata numfashi. Hanyar ficewa ta rike ne ma Baba ya bugo masa tsawar da ta sa shi kasa ƙara ko step ɗaya. Wallahi wallahi ka ji rantsuwar ɗan musulmi ko? wallahi ka kuskura ka saki Hauwa wallahi babu ni babu kai ka ji na faɗa maka a yi haƙuri baba ya rusunar da kansa ƙasa ke kuma ko ciwon kai hauwa otai sai na tuhume ki don ba zan ƙara yarda da ke ba ni ne ubanta don haka zan yi duk yadda zan yi na kare ta daga sharrinki mutuniyar banza ala Mama ba ta ce ba, ya juya ya fice Tarik ya bi bayansa da sauri. Bin bayan baban yake yi, har baban ya ɓace zuwa wajen motarsa. Dama mantuwa ya dawo har ya ji maganar da maman take. Buɗe masa murfin motar aka yi ya shiga sannan ya ce Tarik ɗin ma ya shigo. Direba kuma ya fita ya jira su a waje. Yanzu ni za ka watsa wa ƙasa a ido Tarik. na nema maka auren yarinyar nan yau shekara guda mahaifinta ya bani wuƙa da nama. Haka yarinyar da ba haifanta ne ba ta karɓi abin da na zo mata da shi sai kai. Baƙi ne ba baba, na karɓa hannu biyu wallahi. Na gode Allah ya saka da alkhairi ya ƙara girma. Idan har baƙi kai ba, wacce irin magana na ji kuna yi da mahaifiyarka? Shiru ya yi don ba ya son faɗin laifin maman, girgiza kai Baba ya ce, shi kenan kar na ji kar na gani, ka fara shirye-shiryen ɗaukar matarka. In sha Allah Baba, kuma don Allah a yi wa Mama uzuri, zan yi ƙoƙarin fahimtar da ita in sha Allah. Mahaifiyarku ba ta son gaskiya Tarik, uzuri na yi mata sau nawa ma, amma shi kenan ku yi magana da ita, Allah ya yi maka albarka. Amin ya amsa sannan ya fita daga motar direba ya shigo. Ya ja suka fice daga gidan. Wajen wasu kujeru ya nufa ya zauna baya son wannan matsalar ta shafi zaman iyayensa. Don haka ya zama dole ya karɓi yarinyar koda na wucin gadi ne. Don ba zai so a ta iyayensa su dinga samun saɓani ba. Yana zaune a wajen Fawaz ya fito ya hango shi sai ya taho ya zauna a gefensa. don bai yi tunanin Tarik din yana gidan ba, suna zaune iskar wajen na kaɗa su. Ta fito riƙe da hannun Usman da wata wama madaidaiciya. Mayafi ta saka ta rufe kanta, amma kana iya hango duhun gashin kanta. Fuskar ta fayau duk da ƙasan zuciyarta babu daɗi. Ba ta lura da su ba, tafiyarta kawai take kai tsaye zuwa fat ɗin Yaya. idanuwansa a kanta, Fawwas na ankare da shi. Miƙewa ya nufe ta, ya kira sunanta, waigowa ta sai ta saki fuskarta. Ya Fawwaz, na amkin daina ɓuyan? Dama ba ɓuya nake ba fa, me kike yi? ya ce yana miƙa mata hannu. Ta ba shi wama ɗin hannunta. Miƙa masa ta yi suka jera tana masa bayanin dalilinta, wanda jin ta kawai yake amma ba wai ya gamsu ba ne. Kin ga yaya Tariq can ya kafe mu da ido, kar ki juya, just tan kamar baki ki gan shi ba. Dama ban gan shi ba ai, mai ya sa zai kafe mu da ido? Oho, ya ɗage kafaɗa yana murmushi. Share zancen tai suka shige wajen yayan yana kallon su. Kamar ya tashi ya je ya ƙwanƙwashi kan Fawwas haka ya ji, ya rasa me ya sa. amma yadda ya ga suna magana da murmushi ya sa duk ya ji haushi ya tiƙe shi. Ci gaba da zama ya a wajen har ranar da ta yi saura ta ƙara ƙarasa mamaye wajen. Zafinta ya buge shi, miƙewa yana zura hannayensa cikin aljihun wandonsa. Ya bi su zuwa fat ɗin yayon don zuciyarsa ta gaza haƙuri sai ya ji ya ga abin da yake faruwa. Dariyar Yaya ya jiyo har da ƙyalƙyalawa tun kafin ya ida shiga ciki, daidaita fuskar sai zuwa yanayin da ya saba a koda yaushe ya shiga da sallama amma ciki-ciki. Dakatawa yi ta yi da dariyar, dama bidiyo take kallo a wayar Fawwas na abin dariya. Malam Badamasi an ƙaraso? ta ce tana dariya. Dariya Fawwasu ya yi duk da kuma ta ɗauke kanta zuwa wani sashen falon. Zama yana zaro hannun nasa yana kallon wajen da take zaune. Kallon kallo ya yi suka yi wa juna ita da Fawwasu kafin su kwashe da dariya. Dariyar da ta saka Tarik ɗin tsarguwa. Ina kwana ya ce, lafiya lau wallahi, kamar yadda ka gan mu ni da mutanen amana ta. Ke ba kya gaida mutane ne? Wai Jidda ai ba ta son yawan magana ka san. Kuma dai idan jininta bai haɗu da na mutum ba, ba ta masa magana ko Jidda? Haka ne kuwa Fawwas ya ce. Ok ya yi kyau ai, ni dai yayi kar ki manta da alkawarin da muka yi. Ina zan manta, ka jira lokacin dai. Shi kenan ya ce yana mai da kansa jikin kujerar. Miƙewa da ta yi ta gyara yafin mayafinta ta ce, Yaya zan dawo an jima. Jan numfashi ya sauke da sauri yadda muryarta ta doki kunnensa. Haɗa ido suka yi ta yi saurin janya nata ta yi hanyar fita da ɗan saurinta. Kundin tunani ya faɗa bayan fitarta, sai ya miƙe kawai bai ce uffam ba ya fice daga sashen. Tafawa ya yi suka yi da Fawwaz, ka ga mutuminka ko? Wallahi Yaya, ke ai lagin ce, kin san ta kan tsiya. Wallahi Yaya Tarik ya fara bani tausayi. dan yadda yake jin kansa da miskilanci duk da oga kuma tana da gudun zuciya. Tunda ta ji da bakinsa yana furta wannan maganar za a sha wuya kafin ta dawo daidai. su ƙarata can, idan suka tare za su daidaita kansu, mu dai mu yi iya mu hura shi sosai, sauran mu bar waje da su ƙarata. Kin san ta kan tsiya matar nan, da ni yake magana ai. Kunno min kallon nan na ci gaba, an gama ranki ya daɗe. Kunna mata yayi ce zai je ya dawo yanzu, yana fata ta sa hannu ta jangwale kallon gashi ba ta iya ba.